studio Kalangu. kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma adani dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanun nasu. birnin yamai ya hana wani gangamin fararen hula a yau da safe domin yin allah wadda da rashin gaskiya da cin hanci a nijar shugabannin osa sun kai gwamnatin nijar gaban kotu Ƙungiyoyin ta'addanci sun sako mutane hudu da suka yi garkuwa da su daga cikinsu ɗan adawar Mali Sumaila Sise da kuma ɗan ƙasar Italiya Pierre Ligi Makli da aka sace a Nijar a shekara ta 2018. Sumaila Sise ya yi tsokaci a cikin labarin namu. kula da bolar da ke fitowa daga cikin asibitocin gaya a yankin doso shine mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a yau da safe shugabannin kungiyar fararen hula suka ace kara a gaban kotu kan birnin Yamai da kuma gwamnatin Nijar a cewar Ali Idrisa wannan kara ta biyo bayan matakin birnin Yamai na hana taron gangami a yau da safe domin yin Allah wadai da can hanci duka a cikin rahoton Muktar Hamadu. Notre manifestation prévue ce jour. Shirin kwanan da ya kamata mu yi a yau bisa yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma rashin adalci a cikin ƙasarmu. hukumomin birni ya mai sun hana shi don haka ne muka yanke shawarar tun daga yanzu na shigar da karar waɗannan hukumomi da suka hana mu 'yancin da kundin tsarin mulki ya muna tanadi shine 'yancin yin jerin gwano sannan mun shigar da karar gwamnatin nijar don mu samu shari'a muna da matsaloli kai ga shari'a wannan ne na farko da muke son bankaɗowa domin mu ƙara da shi ta kuna a karan karshen ya kasance a abu mai wahala a samu ɗaya daga cikin shugabannin uku domin a gudanar mana da shari'a Fasarar Muntari Muhammadu, Sumaila Sise ɗan adawar ƙasar Mali da wasu mutane uku daga cikinsu ma'aikaciyar jin Sofi Petronin da malamin Kirista Italiya Pierre Ligi makli da aka sace a Nijar a shekara ta 2018 an sake su jiya da yamma waɗannan mutane hudu da ƙungiyar ta'addanci suka sako sun gana da shugaban riƙon Mali jim kaɗan bayan sun iso Bamako. Sumaila Sise a cikin rahoton abokan aikin na Sido Tamani. Na yi matukar farin ciki kasancewa na nan. Na kwashe tsawon watanni shida a cikin mawayacin halin rayuwa a cikin Sahara, amma ina shaida muku cewa ina cikin ƙoshin lafiya a musguna min ba ko ɗaya ko ta wani ɓangare. Ina matukar godiya ga sabbin hukumomi na ƙasar Mali da aka sake gwamnati a lokacin da bana nan. Shugaba da mataimakinsa an rantsar da su ranar 25 ga watan Satumba. Tun ranar 26 ga watan Septamba na yi wani bidiyo domin shaida cewa ina raye. Shugaba ya yi iya ƙoƙarinsa na ɗaukar lamarin a cikin gaggawa. A ranar uku ga watan Oktoba ne aka sanar da mu cewa an sallame mu. Sai dai wa'adin sakin mu da yake sai an bi waɗansu hanyoyi na saki waɗanda aka rike ne ya sanya ba su yi saurin zuwa ba. A yau da safe Studio Kalangu ya samu labarin rasuwar shugaban labarai na Studio Tamani da ke Bamako a ƙasar Mali. Isa Fakaba Sisoko ya shiga aiki Studio Tamani tun kafuwarta a shekara ta da 2013 mutum mai ladabi da girmama sharuɗan aikin jarida har mutuwarsa a cewar Seku Gajigo abokin aikinsa ta wayar tarho a cikin rahoton Olivier Asigowavi. Wannan rashin gare mu lamari ne da ya girgiza mu sosai, ya girgiza mu sosai na ce domin ko Sisoko babban edita na Studio 80 ne har zuwa rasuwarsa jiya. Ya bar babban gibi ga Studio 80 a cikin dukkan yaunin da ya rataya kansa wajen aiki ya nuna azaka da basirar da ɗan jarida ya kamata ya samu, martaba da darajar da ta waje ba ga ɗan jarida duka yana da su kuma kullu yomin yana rataye da aƙida aiki da kaidodi da ko kaɗan baya sake da su kullum yana shirye da yin na'am ga tallafawa abokan aiki. Il était toujours disponible également pour euh, ses collaborateurs. Ranar taɓar ƙwaƙwalwa ta duniya da ake bikinta a yau Juma'a tara ga watan Oktoba albarkacin wannan rana Abu Yahaya likitan lafiyar ƙwaƙwalwa kuma shugaban tsarin lafiya na ƙwaƙwalwa na ƙasa ya yi tsokaci kan wannan yanayi da matsalar a Nijar da kuma aikin da suke yi ta wayar tarho a cikin rahoton Talata Abdu Bahar. Kiwon lafiyar fannin kwakwalwa sashen kwarewa ne da ke lissahi da rigakahi, warkarwa da bin sau da ƙawa ga marasa lafiya da ke da matsalar kwakwalwa. Kuma muna ɗaukar ɗawainiyar duk abin da ya dangantu da samun matsala ga kwakwalwa. Duk abin da ya zanto na kaucewar hankali, duk abubuwan da suka dangantu da shan kwaya da kuma falfadiya. Kuma muna bayar da tallafin da ya dace ga yanayin halin ɗan adam da ke cikin wasu wahalolin rayuwa ta zamantakewa. dangance da waga ranar duniya akwai tsarin ƙasa ga batun tabuwar kwakwalwa tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar kofi da ke sa hannu a ƙasar Nijar sun isa a sansanin wa'anda aka sake ma mazamni don kai musu tallafin kawo kyautatar halin zamantakewa ta ɗan adam da ya dace. Fassarar Gungu Muhammad Dantani kasancewa gida iyali guda matsugunni guda makaranta ga kowane yaro su ne wasu daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankalin mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a unguwar kirkisai da kuma ruwa suka kura da dalilin baciyar kogin isa an kai su cikin wata makarantar a unguwar amma kuma shiga makaranta zai soma dole sai an sake musu matsugunni ga ra'ayin wasu daga cikinsu a yayin da suke ƙaura a cikin rahoton Olivier Asgubavi. gaba eh, muna so mu koma tsofin gidanmu ko da mun koma can tsohon gidajen sai da hankuri saboda ba abin da zamu iske wakin sai dai ruwan kogi na isa da ƙasa da ya bata wurin dan ko yanzu idan ba a kwashe wannan ƙasar ba idan ruwan ya dawo zai shiga cikin gari dai ne ya ƙara banna talaka dai idan yana samun kai ya rasa wajen da yake zama fisbillahi mu dai sun ke muna wajen da sun ka gina muna ya fi nan wajen da muke a yanzu a bisa ba ne wo irgu gidan burodi nake aiki wace irin riga ma zan sa in je gurin aikin an masa wata kambaci na saboda wannan mutane har layi suke yi bakin ban daki sai kai wani su kutum ba kai wanka ba can kai ya hiye mana nan saboda can kai da yan dakin ku ne kawai a wuri guda nan kuma wajen mutum 20 a cikin class daya gashi kuma an ce a sa zaran metar daya wace irin rayuwa ce ma za mu yi kai mu corona ma ba ta so sun zo a nan makaranta sun muna magana sun kace za su kai makaranta za su kai likita a can wani mu da har yanzu muna saurare abin da za su kewa mafi alkhairi dai muke fata Duk malamai ya kamata su kasance a bakin aikinsu sati guda kafin shiga makaranta, in je Firifan jihar Balare. Bayan wani taro tare da duka masu ruwa da tsaki a bangaren karatu da kuma batu kan matakan girmama tazara a game da cutar COVID-19 Amadu Hamidu a cikin rahoton Abdu Waditan. Na ɗan ja hankalinsu da cewar shugabannin makaranta sati biyu kamun shiga ɗaukar darasa ya kamata su kasance a wurin aikinsu. Su kuma malaman ba da karatu sati ɗaya kamun shigar domin su samu su shirya shigar yadda ya kamata. Kuma sha biyar ga watan nan ko kuma sha shida ko da an yi lati ya kamata a ce an koma makarantu. Bayan wannan na ja hankalinsu bisa cutar coronavirus na jaddada musu da sanya takunkumi tilas ne a matsayinsu na uwayen yara a matsayinsu na jagora su ɗau matakai don a shigar makarantar yaran duka su sanya takunkumi a makaranta har da ma ma'aikatan tallafawa da ma'aikatan hukumar harabar na gayyaci shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ya yi amfani da wannan dama ya gaya musu mahimmancin matakan kariya domin a samu wannan cutar birki don karta bazu a cikin gundumar mu. Zuwa ranar takwas ga watan Satumba fiye da eka dubu hudu na gonaki yawanci gonakin tumatir suka ruwar suka mamaye a cikin watan Agusta a jihar Walam yankin Tilabiri a cewar Adamu Buhari daraktan noman jihar wasu kadada 150 suna fama da kwari duka a cikin rahoton Ilasu Gumandai. Mun tantance eka dubu hudu da dari da hamsin da ruwa suka mamaye da suka shafi wurare na hatsi da dawa wake gujiya kai har da kayan gona na lambu saboda kun sa a nan walan muna noman lambu a lokacin damina musamman ma tumatiri sai dai a yayin da tumati yake tasowa ne wannan ruwan suka zo suka yi ambaliya muna ta wayar da kawunan al'umma musamman manoma don su kiyaye shuka a bisa shimfiɗar kogi wajen noman lambu a wannan lokaci na damina dangance da abin da ya shafi shafi lafiyar kayan gona ba wata dai matsala babba a cikin gundumar sai dai akwai wuraren da muka samu kwari masu cin kayan gona sun yi barna kamar a yankin simiri da kuma tondi kiwindi da suka faɗawa eka 150 tuni eka 80 ayi musu magani sauran kuma ana bisa saka musu magani Fiye da eka ɗari na cimakar dabbobi wutar daji ta laƙume a ranar ciya da misalin karfe hudu na yamma a ƙauyen Grand mai tazarar kilomita 70 da ingala yankin Agadas Aminu Musa Tangam, Firifan jihar Tawar Tarho a cikin rahoton Musa Maman. A jiya wajen karfe hudu na yamma ne aka kira mu ba nisa da garin Inshagaran nan ne wata wutar daji ta abku ta laƙume ɗaruruwan ekoki ne labarin da muka shi wasu ne da ke bisa hanyar wucewa su suka tsaya suka yi shayi su ne silar wannan wutar al'umma da jami'an tsaro da jandarmomi na matattalan sun iya su Ni da kaina na je a wajen an kashe wutar sai dai sakamakon shine tuni ma'aikatar gidan gona tana ta alƙaluma na cimakar dabbobi da aka samu da wuraren da aka yi wajen shan ruwan dabbobi. Sai dai ta hanyar waɗannan raskunan su idan aka ci gaba da haka abin zai rage. Ina jan hankali ga matafiya su rinka yin hattara saboda wannan ana iya ci wa mummuna munna a ban. c'est vrai vraiment que kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun karya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Kowace rana asibitoci na fitar da shara da ke kunshe da sinadarai da abubuwa masu haɗari dalilin wajabcin kula da wannan bola domin kaucewa zuwa bazuwar cutuka. Ali Adamu ɗan sandar likitar kyon lafiya da ke likitar Gaya ya yi bayani kan wannan matsala a cikin rahoton mu na musamman a cikin rahoton Fadal Alu. Tsafta ita ce sahun gaban komai, ita ce ginshikin lafiya, idan ba tsafta ba lafiya. Akwai kwandunan shara da muka ajiye domin a rinka saka shara na kayan gidan asibiti. Akwai kwanduna shara da ke rufe, akwai waɗanda suke buɗe, da ake lillinke kayan sai daga baya a saka sharar a cikin babban kwandon shara da ke waje wanda kullum ma'aikata masu kula da shara na tsabtace asibitin suna zubawa a ciki akwai kuma shara na kayan asibitin waɗanda suke da kaifi da kuma tsaini da suke suka kamar irin su allura da inda ake saka allurar su ana saka su ne a cikin wani kwali har da rezoji da ake aiki da su muna saka su a ciki cikin sharal kayan da ke da kaihi ko tsini cikin kwali ake barin su ko akwai wani salo da kuke musu don kawar da su. Inda akwai gurin kone alluran da kaya masu kaifi muna saka su sai mu kone. Inda ba gurin kone su kuwa muna gina rami sai mu saka sharar a ciki mu kone. Idan wajen ya cika sai mu rufe ramin mu ƙara gina wani. Yaya kuke tsaftace kewaye da kuma balbalin cibiyoyin kiwon lafiya? Muna da ma'aikata masu sharar gidan asibitin su ne ke kula da sharar. Muna da 'yan mata masu kula da tsaftace ɗakunan 'yan malati waɗanda su ne ke kula da sharar cikin asibitin. a cikin gundumar gaya a ran gadin da na yi bai daɗe ba hakikanin gaskiya babu wata matsala kan problem. Wani galgadi da shawarwari kuke bayarwa domin samun nagartattar tsafta a cikin asibitoci? Amsa ita ce tsafta ba wai mutum ɗaya ne ta shafa ba, kowa da kowa ne abin ya shafa. Duka ofisoshin da kuke gani a cikin gidajen asibiti ne ya kamata su kula da tsabtar wajensu kafin ma'aikata masu kula da tsabta su zo. Idan ana yin haka ba za a samu wata matsala ba. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.